idan mace za ta assasa makaranta mu a ce mai inganta makaranta don me ba za mu iya yi ba wallahi in mun sa kanmu za mu iya kai alawar ma an nutsar da ƙaruna. an nutsar da dukiyar ƙaruna. to ya waɗanda suka ce da ina ba a ce sun samu abin da karu da ya samu su aka kwace da su a rama wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir yawa laula am الله علينا لخسف بنا تشمي ويكأنه لا يفلح الكافرون تذرت تذرت تذرت على رضا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون يبغون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين سيزغى قارون أن نقدش أن نقددو شير قارون قبعدين تا wasu malamai suka ce ƙarura shiryawa ya yi zai yi wa annabi musa sharri kawai ya ba karo kuɗi ya ce ki bari sa annabi musa yana wazi ki zo ki ce ya yi zina da ke ana yi malaman suna shari ko ba musu shari to su karuna ne suka fara shiryawa to ga karuna an nutsar da shi Allah ya ce fa asbahal ladina tamannaw makanahu bil amsi waɗanda jiyajiyan nan suke burin ina ma a ce suna matsayin karuna saboda dukiya da suka ga ya samu sai ga sun wayi gari ya kuluna suna cewa wai ka annallaha yasudu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir wannan ce kadai ta zo da min ibadihi ba a sa lahu a gaba ba min ibadihi sai aka ce wa yaqdir sauran sai da ce min ibadihi wa yaqdiru lahu ko ya suke rizqa liman yasha wa yaqdir babu min ibadi ita wannan ita kadai ta zo da wannan siga malamai suka ce wai ka Allah malamai sun mata maganganu har wajen guda bakwai wasu malamai suka ce ismu fi'ilin ne wato litta'jib wato suna mamaki ne suna faɗin magana a cikin mamaki wasu malamai suka ce a wai din ita kadai ce litta'jib ka annan kana nan a matsayinta wato na tashbihi wasu malamai suka ce wai din litta'jib ce amma ita ka annan wato littanaddum ne wato faƙalu na nadimina suna masu nadama kuma suna mamaki suna cewa lallai Allah madaukin sarki yalsutun rizqa yana shimfida arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wa ya kadir kuma yana kuntatawa yanzu sun gane akwai da babu dukan daga wajen waye daga wajen Allah madaukin sarki ne sai suka rinka cewa wai ka annahu la yuflihul kafirun suna mamaki suna masu nadama abin da suka yi a baya suna cewa lallai kafirai ba sa bauta. sai Allah ya ce to ya ku bayin Allah ta saurara akwai masu son tafiya aljanna a cikin ku ba ku an samu ba mutanen bidda kuna son tafiya aljanna akwai ma son tafiya aljanna to mu ba mu raba aljanna sai dai mu faɗa muku yadda ake a samu malaman bid'a su ke raba aljanna amma aljannar bogi mun je wa'azi kasar abid wato kasar agrikot cote d'ivoire a abidjan muka samu wani malamin bidiya ya je yayi wa'azi an taru bayan ya gama faɗin karamomin kakanninka da sauran waliyai da shehunnai sai ya to daga nan abin da ya kai nan duk na gafarta mu kun zama yan aljanna ko kuma wa'anda ke nan ku yi hakuri sai bari in Allah ya dawo da shi kawai da aka ce an gafarta mu suka rinka tsalle suna ihu sun zama yan aljanna su kuma wa'anda ke nan gefen suka rinka faduwa kaza suna kuka suna mumbanin da tsala ce mun shiga hukumu an zo ana ba su hakuri ana yi hakuri abin rabo ne rabo ne kawai saboda mai da mutane ta karfi wai ka an ce maka wai an malaka sai ka ce daki a hotel kuna son tafiya aljanna duk mai son tafiya aljanna ya ce Allahu akbar Allah madaukin sarki ya ce to ga wa'anda yake ba aljanna Allah ya ce tilka darul akhirah wancan gidan na lahira gidan aljanna in ji Allah mai aljannar Allah ya ce na naj'aluha muna sanya ta ne lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi ga waɗanda ba sa neman ɗaukaka a bayan ƙasa ba sa girman kai ba sa jiji da kai ba sa alfahari idan kana son samun aljanna zama mai saukin kai mai kankar da kai mai tawali'u ga Allah naj'aluha lil na la na ulwan fil ardi wala fasada sannan ba sa banna a bayan kasa ba sa shirka ba sa bid'a ba sa zina ba sa shan giya ba sa luwadi ba sa kisan kai ba sa annalimanci ba sa munafurci ba sa ha'inci ba sa algus ba sa cin riba ba sa kisan kai ba sa ta'addanci ba zina ba luwaɗi ba maɗigo ba ba ba ba ba